الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا sai hanyar da za ta kai su zuwa ga shiga aljanna su zauna a cikinta da ni'ima wannan mai sauƙi ne ga Allah babu abin da yake gagararsa